studio Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanun. Halin COVID-19 za ku saurari nazarin masanin tattalin arziki kuma marubucin Senegal na Sahara kan hanyoyin da Afirka take da domin fuskantar wannan annoba. Mutane biyu aka kashe kana aka jikata guda shine sakamakon harin da aka kai a jiya a ƙauyen gaigiru na Desa a inda wasu mutane suka kai za ku ji ƙarin bayani na wani mazaunin wannan ƙauye. Eh, yaya manoma yankin doso suke domin fuskantar sauyin yanayi bisa noman ranar da suke yi a kewayen tafkuna shine rahotonmu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya bayan ɗaya daga ranar 19 ga watan Maris ɗin shekara ta 2020 zuwa wannan rana Nijar ta samu mutanen da suka harbu da cutar COVID-19 763 in ji ma'aikatar kiwon lafiya a cikin wata sanarwa ƙarin haske bisa halin da ƙasa take ciki game da cutar coronavirus ta da Rahilatu Sumana. An gano wasu mutum takwas ɗauke da cutar COVID-19 jiya a ƙasar Nijar, in ji wata sanarwa ta ma'aikatar ministan kiwon lahiya. Tun dai lokacin da annobar ta bayyana a ranar 19 ga watan Maris da ya gabata zuwa yau, hukumomin kiwon lahiya sun gano mutum biyu masu cutar adifa, uku a Maraɗi, hudu a Agadas da Talabere, sha uku a Adosu, sha biyar a Tawa da kuma arba'in da ɗaya a Zandar, sai kuma ya mai a sahun gaba da masu fama da cutar ta COVID-19 shida da tamanin da ɗaya. A faɗin ƙasa ƙasar Nijar an samu mutum 763 da suka kamu da cutar ta COVID-19 cikin mutum 3,144 da aka magwajin 38 sun riga mu 182 na samun waraka 543 sun warke ras wannan ya yi daidai da cikin 'yan malati goma bakwai sun warke. Wannan sakamakon da ya samu tushe daga ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa a cikin fafutukar yaƙi da cutar ta COVID-19 ya ba ƙasar Nijar matsayi a cikin jerin ƙasashen hudu da suka fi samun masu yawan waraka. waraka daga wannan cutar a nahiyar afirka Fasarar Hawa Usman zuwa ranar biyar ga watan Mayun shekara ta 2020 Afirka na da 47,581 na masu cutar COVID-19 kuma 1,862 suka mutu a cewar cibiyar rigakafi da sa ido kan cutar cututtuka ta kungiyar tarayyar Afirka a Turai ta cimma miliyan guda na masu cutar COVID-19 game da wannan batu masanin tattalin arziki kuma marubucin kasar Senegal Falwel Sar ya bayyana cewa turawa na nuna damuwa da mu mu ma a nan muna nuna damuwa kansu waɗannan hanyoyi ne afirka take da su domin ta fuskanci wannan annoba tawar tarho marubucin senegal falwal sar ya amsa tambayar ta alhassan kuzi muhammadu Wannan annobar ta gama duniya. kasashen Turai da na Amurka su suka yi samun yawan masu fama da cutar da kuma inda suka rasu ta sanadinta. Ana cece kuce a game da nahiyar ta Afirka da ake sa ran cewa cutar za ta yi banna sosai. Sai gashi an waye gari bayan watanni biyu da bullowar cutar ba ta yi kamari ba. Matakan rigakafin da kasashen suka ɗauka tun farko da kuma sanin hanyoyin shawo kan cututtukan da ke da nasaba da masu saukin yaduwa da makamantansu da kuma ganin yadda cutar ke tasiri kan tsohi alhali mafi yawan al'ummar ta afirka matashiya ce yasa ciwon bai yi banna ba kamar yadda ake zato kasashen afirka sun yi shiri tun da wuri kamar su senegal da mauritania da suka iyakokin su cikin gaggawa dukkan wannan matakan sun yi tasiri sosai kasashen turai sun yi wasa da annobar ne ba su ɗauki matakan tun da wuri ba Ya kamata jami'an tsaro na FDS su janye dukkan takardun lese da aka bada tsakanin ranar 28 ga watan Maris da ranar 24 ga watan Afrilu bisa umarnin gwamnan Yamai Isaka Hassan Karanta da Sido Kalangu ya tuntuɓe wani jami'in da'irar Yamai ɗin ya bayyana cewa takardun lese na aiki da lokacin dokar ta ɓace da kuma killace birnin Yamai abinda a cewar shi ya kamata duk mai takardar ya kamata ya sabunta a duk wani lokaci lokaci da aka sabunta dokar ta ɓace. Gwamnan Yamai ya ƙara da cewa lise na uku na aiki har zuwa takwas ga watan Mayu. Gwamnan da'irar birnin mai ya je Sagagoro a ranar jiya da ke yankin da'irar birnin mai da hudu inda ya kaddamar da rabon abinci ga al'umma masu rauni na ton 20. Makasudin haka shine kawo taimako ga iyalai domin cike giban damar da ta gabata da kuma fuskantar matsalar COVID-19 isa san karanta a cikin rahoton Jallo Marama Kenda. Gwamnati tare da abokanin hulɗa masu hannu da shuni sun ɗauki aniya sayar da cimaka a cikin farashi mai rahusa da rarraba abinci kyauta ga marasa ƙarfi. Taron da ya haɗa mu a yau a nan shine ƙaddamarwa a hukumance na rarraba abinci ga marasa ƙarfi ga garuruwa 36 da wasu keɓaɓɓun gungu kamar fannin sufuri, aikin hannu da mutanen da suke fama da nakasa. A fannin farfaɗo da al'adu, gwamnati ta saka wa jihar Yamai na cimaka a matakin farko da za su kai ga iyalai dubu talatin da biyu da ɗari takwas da hamsin da bakwai da ya kai yawan al'umma da suka kai dubu ɗari biyu da talatin wannan kuwa zai kasance ne na tsawon watanni hudu. Fassara, mun tare Muhammadu, mantawa a tsawon watanni matsalar tsaro na ci gaba da ta da hankalin al'ummomin yankin arewacin Tilabiri. Mutane da makamai ne suka kan babura suka kai hari a ƙauyen gaigoru na gundumar kakardesa, Desa. Menene ya faru amsar Yunusa Bankan wani mazaunin ƙauyen ta wayar tarho a cikin rahoton Alasan Abdu. Mutum biyu ne suka rasu ɗaya ji rauni sun tafi da bisa shi. Kayan sauta da garin soja wanda ke tsakanin Talabiri da Ayyaro tuni sun iso saboda harbin da suke yi ya sa suka ji tsoro suka gudu. Kayan su tantance saboda barayi ne. Dabbobin da suka sata suka nihi bayan gari da su. Sojawa da suka bi bayan nasu mun ji labarin sojawan sun kama su. Muna musu godiya saboda ko da muka yi kiran su suna cikin shiri. Daga zawar su kuwa suka yi arangama da su. Muna zaton sun cin musu. Ina kira ga dukkan 'yan jihar Talabiri ga baki baki daya da cewar kowa ya tashi tsayin daka mu kama ma sojawa saboda in suna samun labarin to barayi ba za su shigo mana cikin gari ba kun ga wannan mutumin cikin masallaci suka iske shi suka kashe shi saboda dabbobin shi ina kira ga jama'a da mu haɗa kanmu mu ce cikan kanmu da kanmu in mun yi baki guda dukkan abin da Allah ya jarabe mu da shi za mu samu galaba a kai Wani gungun barayi da ke kunshe da mutane biyar aka gabatar a ranar yau Laraba shida ga watan Mayu a ofishin 'yan sanda na Agadas waɗannan mayagun mutane an kama su ne bayan satar mota da wasu kayayyaki masu daraja satar da aka tafka cikin daren biyu zuwa uku ga watan Mayun shekara ta 2020 a ginin ONG Swiss Contact bayanan Samaila Sanda Amadu jami'in 'yan sanda Agadas cikin rahoton Musa Mamman. Mutane biyar da aka gabatar a nan an tsare su ne bisa maganar sata a harabar ma'aikatar Swiss Contact a cikin daren biyu zuwa uku ga watan Mayu 2020 da suka sace wata mota kira Toyota Helix da suka tafi da ita da kuma kwamfuta biyu da inji na jan ruwa da wasu tiyuna. Binciken da aka zurfafa a ma'aikatar ya ba mu damar damƙe mutanen da aka gabatar a nan. Bayan binciken mutanen ne aka gano ba wai sata sata ce da makami ba a'a sata ce da aka tsara tare da mai gadi wurin na Swiss Contact wanda shi ma yana cikin barayi. Babban alkalin Benin ya yanke hukuncin zaman kaso na watanni goma sha biyu da tare jika ɗari biyar na sefa ga ɗan jarida Inyasa Sosu a wayan wata sara'a da ta gudana a ranar jiya talata biyar ga watan Mayun shekara ta dubu da ishirin a wata kotun Benin sakamakon shari'a an kai shi zuwa ranar sha tara ga watan Mayu mai zuwa a cewar rediyo RFI. Inyasa Sosu ɗan jarida ne na Benin kuma mamba na ƙungiyar Senozo da aka kama a ranar 20 ga watan Disamban shekara ta 2019 a Kotonu bisa wata karar alkalin ƙasa bisa batu na ɓata suna. yaƙi da yaɗuwar cutar covid-19 ƙungiyar kwallon ƙafa ta ƙasa a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar biyar ga watan man shekara ta 2020 ta ɗauki niyyar soke eh, kakar wasannin kwallon ƙafa na shekara ta 2019-2020 fenifu ta kuma sanar da cewa babu ɗaga ƙungiya ko kuma da ta baya kenan wakilan ƙungiyar wasannin niger wanda suka halarci gasa na afirka na baya su ne kuma za a sake maidawa su ne as sonidep eh, a cikin liga de champion da kuma usgn e ga coupe de la confederation haka kuma kungiyar ta yi alkawalin taimakawa da kuɗi ga club club na super league da na kuma gasar ƙasa da kuma takunkumi dubu goma ga 'yan ƙwallon ƙafa domin yaki da annobar covid-19 yadda ya kamata. Ke yar uwa, me ya same ki yau? Dukkin bikin dabir ce haka. Haba, kai ki ce kamar baki ji labarin da ya shigo a gari. Wani labari kuma? Cutar nan da ya mamaye kasashen duniya baki ɗaya wanda yake nan yana kakkashe mutane ya shigo a nan ga cikin ƙasarmu. mu. Oh. Kina zancen coronavirus ko? Ke dai kika samu sunan shi. To wai ke biki san da cutar nan? To lalle cutar nan akwai ta a garin mu Amma wai baki san da za ki iya kare kanki da ita ba? Ban sani ba yar uwa, ba ni labari. To da farko dai likitoci sun ba da shawarwari kamar haka. Yawaita wanke hannayenki da ruwa da sabili. Ko ki samu wannan abin da ake ce ma gel hydroalcoholic ki goge hannunki da shi. Idan za ki tari ko atisha ki taro hannun rigar ki sai ki yi a ciki. Sannan ki sake wanke hannayen naki. Ki kula da kin bar kimanin mita ɗaya tsakanin ki da sauran mutane ki daina yawan taɓa idanunki hancinki da ma bakinki ki bar kusantar dabbobin da ke raye idan kuma kin taɓa su ma to ki wanke hannayen naki ki tabbata kin dafa abincinki da kyau kafin ki ci ki kuma tsaftace wajen girkinki da kayan aikinki ki bar yawo idan ba da dalili ba ki bar kutsa kanki a cikin taro haba yar uwa ya kike son in da armin diyata ke ki rufa ma kanki asiri da ke da iyalanki ki tuna da lafiyar haka ne fa wannan babban albishiri ne ni ma zan je in waye Mai sauran 'yan uwana kai. Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Tun zo sai rahotonmu na musamman karancin ruwan sama na rage ruwan tabkuna a cewar sakatare jan na ɗakin noma na doso haka na da illoli kan noma rani da ake yi a kewayen ruwan tabkuna domin takaita matsaloli kan tabkuna a yankin doso manoma sun samu waye kai da horo kan wasu dubarun gyare-gyare ta gidajen rediyon karkara in ci mun kai hima sakatare janar na ɗakin noma na doso a cikin rahoton rahilatu sumana. ayyukan da kuke gudanarwa kuna yin su ne bakin kogin shin rishin ruwan saman da ake samu kai a kai an shekarun baya bayan nan baya kawo muku cikas a cikin aikin naku hakikan da zaran ba a samu damana mai kyau ba tabkunan ba za su tumbasa bayan da ya kamata kuma ɗorewarsu za ta sassauta a yau nome-nomen ranin da ake kewayen tabkunan nan sun fudar watanni hudu ko ma fiye da hakan ake zartar da su kenan ko da an samu wani tabki da ya kekeshe cikin wata biyu amfanin da za a samu zai salwanta a kewayen wannan tabkin to menene abun yi don ƙara ma filayen noman garko muna ƙoƙarin wayar da kan manoman kuma mu tallafa musu akan fusa'o'in kimiyya na gyaran tabkunan sar da ake saboda game da zaizayar hilaye ya zama wajibi mutum ya yi yanda za a rangwanta zaizayar kewayen tabkunan. Idan aka shuka itace gabar tabkunan hakan na baiwa hilin daidaito. Za a samu sassauci na zaizayar a ƙara samun ɗorewar hilayen aƙalla wata shida bakwai zuwa ma takwas. Hakan zai inganta ayyukan samun amfani. Wani irin ƙoƙari ne kuke kawo ma manoma don su fahimci wannan canjin yanayin? Au niveau de la région de Dosso, on a 18 radios euh, communautaires. A fuskar jihar Dosso muna da gidajen rediyon karkara goma sha takwas da rediyoyi masu zaman kansu bakwai wa'anda kowace shekara muna sabunta yarjejeniyar hulɗa da su. Ta wa'annan rediyoyin muna ba da horaswa ta hanyar sadarwa shimfiɗar kwamin arba'in da uku. Ni ma'aikata goma ne gare ni. Ba zan iya tunkarar faɗin shimfiɗar jihar gaba ɗaya ba. Na fi yawaita amfani da wa'annan rediyoyin karkara don isar da dukkan bayanai da sako daban-daban da ke gare ni ya zanto ga batun canjin yanayi ne ko kuma yanda ake yin taki amma duk da hakan kuma muna shiryar da zaman ba da horo lokaci zuwa lokaci a kan shimfiɗar filayen noma don a samu manoma da za su yi koyi da fusa'o'in da ke gare mu su ci gaba da nuna wa sauran manoman kenan daga inda suka samu horon za su iya horar da wasu manoma To duka duka da haka muka zo ƙarshen labarun na to a gaida gungun Muhammad Dantani da Hawa Usman a cikin fasar tasu duka duka da haka ne muka zo karshen labarun namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya.